Washington DC. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To a duk ranar Juma'a dai shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi da sauransu. A yau 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu duba amfani da yanar gizo a wannan zamani wajen gudanar da aikin jarida. yanzu ga mai facebook ya zama multibiloniya abin nan da ya fara a daka shi da abokansa digital media ce ya fara da shi da abokansa amma abin ya bunƙasa yanzu ya zama kuɗi sauraro muna tafi da ƙarin bayani a yau muna tare da baƙi guda biyu a ɗakin watsa labaranmu waɗanda za mu tattauna da. Kwarai kuwa Madina, ɗaya sabon ma'aikacinmu ne wanda zai ba mu tarihinsa ɗaya kuma bako ne wanda ya zo mana takanas tun daga birnin New York. A'a Hafiz ka ce dai yau muna da manyan baƙi a studiyon namu. Daga bisani dai za mu kawo muku hirar da muka yi da wani ɗan jarida. wanda a ra'ayinsa yanar gizo shine duniyar ko wato shine duniyar komai yanzu musamman ma a fagen jarida. Daga ƙarshe za mu ziyarci filin kwalamar mu domin koyon wani kayan daɗi irin na Fulani bare-bari sai a kasa kunne. Sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa domin jin duk waɗannan da ma ƙarin wasu a cikin shirin yau da gobe. bari mu fara lekawa jihar Kano wajen mu Baraka Bashir domin jin alakar yanar gizo da fannin aikin jarida. Baraka gare ki. Za mu ɗora ne da tattaunawar mu da wani jigo a fage na aikin jarida. Mun riski wannan jigo wato Dr. Bala Muhammad da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim fitaccen ɗan jarida kuma jigo a fagen nishaɗi. Ya ce harkar jarida ta koma harka ce ta intanet da wayar hannu da wasu na'urorin zamani na ci gaba matasa a wancan lokaci ba su san alfanun aikin jarida ko nishaɗi ta akwatin talabijin ko rediyo ba. Dr. Bala Muhammad ya ce har yanzu 'yan arewa ba su gane da zuba jari a fagen digital media wato amfani da shafukan sadarwa wajen samun kudaden shiga hasali ma dai sun fi mai da hankali ne a bangaren rediyo wato zuba jari a bangaren buɗe rediyo. da kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. Sunana Bala Muhammad ina koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero kuma ina rubutu a jaridar Daily Trust ran Asabar kowane bayan shafi duk kowace Asabar. Harkar sadarwa da aikin jarida sun samu canji matuka wato yadda fiye da ma yadda ɗaliban za su iya fahimta. Lokacin da muke ga ɗaliban mu yau shekaru 25 zuwa 30 da muke koyarwa a jami'a muna ce musu a lokaci kaza aka yi kaza a lokaci kaza aka yi kaza yanzu abin gaba ɗaya ya canja ta ɓangare guda biyu. bangare na farko shine abin da ake kira digital media harkar jarida ta koma harka ce ta intanet ta farka harka ce ta wato handset wayar hannu matasan yanzu nan ne idan ka ce musu rediyo su abin da suka dauka rediyo shine ka kamo channel a wato a wayarka ka ji abin da ake faɗa saboda haka ba san zancen rediyo ba ba san zancen talabijin ba talabijin a wajen su wato wani abu ne wanda yake zaka iya samun sa kowane lokaci a sat ɗinka na hannu so shekaru 40 din nan daga 1979 da mu muka gama sakandare muka tafi jami'a muka yi karatu a lokacin mu akwai abin da ake kira conventional media conventional media radio talabijin jarida mujalla abin gaba ɗaya hudun nan yanzu sun haɗe a cikin wato handset guda ɗaya guda ɗaya nan za ka karanta jarida za ka karanta mujalla za ka karanta talabijin za kuma ka karanta kalli talabijin ka ji rediyo to abin da ke faruwa yanzu shine akwai kuɗi da yawa a ciki amma mu arewacin najeriya ba ma samun morar wannan abin da yake faruwa shine wato babu abin da ake kira investors ba mutanen da suke da shiri su saka hannun jari a irin wannan tafiya ai a lokacin da kamar a kano freedom ta fara wato kafar yada labarai mai zaman kanta mamaki mutane suka rika yi cewa abinda ba gwamnati ba ta iya zai samu sa amma mutane sun manta cewa mutane suna son su ji abin da ake kira alternative view wato su ji wani ra'ayi wanda yake ya saba da abin da aka saba ji a kafofin yada labaran gwamnati mutanen mu har abada suna son su saurari labari suna so kuma su ji ci gaba suna so su ji wani abu daban shi yasa kafofin yada labarai irin su BBC da da irin su uh, muryar amurka da irin su muryar jama'ar jamus suka shahara a kasar hausa to amma manyanmu sun yi investing a kafofin yada labarai irin su rediyo amma sun kasa tunanin cewa digital media a halin yanzu ita ce babba me ya tsoron su da yasa suka kasa zuba hannun jari wato gani suke yi gani suke yi riban nan bayan za ta zo ba yanzu ga mai facebook ya zama multibiloniya abin nan da ya fara a daka shi da abokansa digital media ce ya fara da shi da abokansa amma abin ya bunkasa yanzu ya zama kuɗi abubuwa da yawa irin wannan in kai lissafi suna nan amma mutanen mu ba su da wayewar da za su gane cewa lokaci ya yi da ya kamata su saka hannun jarin su ga matasa waɗanda za su iya wannan aiki malamai ne wani yunkuri kuke na ganin kun to muna ta kokari wajen rubuce rubuce don misali ni banda harkar rediyo ina kuma harkar rubutu ina rubutu a jarida ina kara jawo hankalin mutanen mu amma zaka je ka zauna da mutum ka ce masa kash da za a yi kaza a yi kaza a yi kaza to akwai kuma bangare na al'ada mutanen mu sun saba da abubuwan da suka saba da su addinin su ba a saurin da canji wannan yana da matsala kwarai da gaske mutanen mu ba sa son daukan canji in ka wannan sabani da abokan zaman mu na kasashen kudu su kullum a tsaye suke kuma a shirye suke su karbi canji wanda zai kawo musu ci gaba zan da sauka akan wannan batu da muke yi a tattaunawa na zo na riski ana tattaunawa akan wannan matsala ta brown envelope ya za a magance matsalar brown to brown envelope a gaskiya larura ce ta zama ta zama mana tashin hankali yanzu a kafofin yada labarai na farko dai tukunna kafofin yada labaran da ba sa biyan ma'aikatansu akan kari to in baka biyan mutum akan kari kuwa zai maka dungushe zai maka abin da ba shi kenan ba wannan babban bala'i ne ba wai a Kano bane ba wai a Arewa bane duk a Najeriya ne da Afirka saboda me alal misali ni da na aiki a BBC a yau shekara 20 da suka wuce ana biya na fan dubu uku na fan na wancan zamani a wata amma inda a najeriya nake aiki a wannan lokacin ina malamin jami'a albashi na bai kai dubu hamsin ba na naira alhali da na koma ingila sai ya zama da cewa ina da naira miliyan a yau shekara ishirin da suka wuce a wata daya to wannan shi yasa ba za wanda ba wanda zai zo ya bani cin hancin karba ba wanda zai wata magana ta rufa masa ba wanda zai kawo zancen kawai in kasa faɗa amma nan akwai matsala ta rashin biyan yan jarida so uh, ɗaya daga ciki kenan akwai ma mai gidan jaridar da ya ce da yaransa wai in ba ku identity card na wannan kamfani nawa kuma sannan biya ku albashi sai su je su kulla sharri su karbi kuɗi ana yin haka kafofin yada labaran najeriya kuma babu doka abu na biyu kenan babu doka wannan ƙasa akwai nigerian press council akwai uh, broadcast organizations of nigeria akwai wato newspaper proprietors association of nigeria duk waɗannan regulatory bodies ne wato masu sa ido akan harkar harkar yada labarai da harkar sadarwa unfortunately wato abin ta kai ne babu monitoring da regulation babu hukunci idan mutum an kama shi ya aikata laifi kullum kana jin efcc ta kama wani ya ci kudin wani amma baka taba jin an kama dan jarida ko wanda ya hira ya ba shi cin hanci an kama shi ba in ba wannan aka fara ba ba za a yi maganin wannan ba wajibi ne masu gidajen yada labarai su biya daidai wajibi ne yan jarida kar su karɓi cin hanci don su iko faɗan gaskiya kama da da fata mai sauraro ya amfana da abin da aka yi baraka bashir daga kano Kano a Najeriya. kashe su kadi niyarsa hakan ba kai tsoro na ake to madalla To masu sauraro kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau muna da manyan baki guda biyu a studiyon namu. Bari in ba su dai dama su gabatar da kansu. To ina gani babban bakon guda ɗaya ne. A'a kai ma babban bako ne. Eh ina gani shi ne babban bakon. <laughs> To na farko dai wanda ya magana yanzu Haruna kenan Haruna Wato karamin bakon aikin ke haka ne ya kamata ki Sabon ma'aikacin mu da muka yi wanda ya zo mana a cikin makon da ya gabata Haruna ka gabar tunda kaga ka zo a rediyo amma ka je a eh, shirin rana amma baka zo mana yau da gobe ba. Saboda haka sai ka gabatar ma yan yau da gobe kanka. Dama shi zaka ce yau da gobe sai Allah. <laughs> Eh. To um, kusan masu sauraro hmm. sun san haruna shehu mararraban jos mm. a wato ma'aikacin bbc kenan mm. wasu in suka je ne yanzu za su ce ya aka yi haka mm. to haka ake yi dama komai yana da lokaci farko daga nagarta rediyo na fara mm-hmm. daga nan na je freedom radio kaduna daga nan kuma allah ya sa na samu aikin bbc a abuja kenan bayan shekara biyu haka sai kuma Allah ya kara kawo wata dama da na koma London. Ah, kai ba bakon turai bane ba kenan. shekara ta hudu kenan zan iya cewa a london mm. farko ina aiki da bbc hausa mm-hmm. daga baya kuma na kara matsawa daga bbc hausa na koma bbc afirka sashen mm. turanci da suke aiki akan kananan bidiyo da ake harhaɗawa gajeru mm. domin a cimma matasa da sauran mutanen da ake nema a kama musamman a wannan zamani saboda irin kafafen yada labarai na zamani da ake amfani da su yanzu sosai to kuma allah da ikon sai yanzu haka gani ga madina mai shanu ga <laughs> hafiz baballe da sauran ma'aikatan muryar amurka a matsayin ma'aikata to haruna barka da zuwa mun ji daɗin zuwan kanan sosai gaskiya kuma ina son in tambaye ka tunda ka ce ka yi zama a london to yanzu ka taɓa zuwa amurka wannan shine karan farko to yaya ka ga bambancin amurka da shi wato birnin london To bambancin zan iya cewa da yake ban je ko ina a Amurka ba Washington na so zan iya cewa eh mm. Washington DC to akwai bambanci da London mm-hmm. musamman hada-hadar mutane mm. domin karen da na zo daga London na taso daga Heathrow filin jirgin sama na Heathrow mm. da na sauka a nan Washington sai nake mamaki anya Washington din ne saboda ban ga hada-hada ba ta jama'a to amma sai aka faɗa min ranar lahadi ce kuma washe gari litinin ba aiki amma da duk da haka in ina son ganin hada-hada irin ta london to sai na je new york birnin eh, new york sai abu na biyu kuma gaskiya nan suna da hanyoyin mota masu faɗi suna da mm, gidan gine-gine masu tsawo da faɗi mm. tsawo ba na tsawon sama ba tsawo na tsawon mm. ah, ah, wato suna da girma haka to suna ɗaya daga cikin abubuwan da na gani suka ɗan sha bamban kaɗan amma dai kusa eh, da birnin london amma kusan abubuwan kusan ɗaya ne za ki ga mm. harkar sufuri london ma dai za iya cewa eh. yes to haruna tun da ka taɓo batun birnin wato new york bari mu je ga bakon na biyu wanda ya zo takannas tun daga new york zuwa nan ofishin ofishinmu na voa to ko za ka gabatar mana da kanka eh sunana mahmud ahmed usman mm. so ni dai malami ne a mhm. jami'an abubakar tafawa balewa university mm. da ke bauchi a mm. nigeria mm. amma bayan koyarwa ina da kamfani na software wato na manhaja ke manhaja eh. so abin da ya kawo ni amurka na zo conference ne a new york so tuntunin dama ni mabocin sauraron voice of america ne wato sashen hausa na muryar amurka mm. so shine ce tun da na zo kusa da da washington mm. me zai hana ni na zo na ga yan uwa na sada zumunci su abin da ya kawo ne kenan kyauta kwarai da gaske da ka taɓo wannan batu na cewa ka zo wani taro ne a birnin new york ba mu sani ba ko za ka ɗan gaya wa masu sauraron mu wani irin taro ka zo eh kamar yadda na faɗa ni malami ne ni academician ne akwai bincike da na yi wanda na tura a conference din suka amince shi ne suka gayyace ne na zo na gabatar da takarda. To kamar wanda bincike ne kai har ka turo musu da takardar ka samu takardar gayyata. Mm, wato ni na yi PhD kwanan nan na kammala PhD dina a wato digirin digirgir na uku mm. na uku a university of salford yana manchester kasan ingila mm. so bincike na dai abinda na yi bincike a kai shine abin da ya shafi artificial intelligence wansan me za a faɗe shi da gaskiya in fact wato ka gani ma na yi ingausa yanzu yana ɗaya daga cikin abin da nake so ah, da kai maganan artificial intelligence nan mm. kila a yanzu a daidai wannan lokaci sai dai kai kokari kai masu sauraro bayanin me yake nufi mm. saboda in aka ce za a nemo gundarin kalma guda ɗaya ko biyu da za a fassara shi a yanzu mm. ka haɗa mutane da aiki eh artificial intelligence bayani dai da zan yi shine tunda ni bangare na na bincike akwai abin da muke kira recommender system misali yanzu idan ka je idan ka je sayan ko kuma idan ka hau facebook that is shafi na sada zumunta mhm. kaɗan yi chatting kaɗan abun nan so in ka je ka buɗe wani shafi na intanet za ka ga ana turo maka talle abin da ya shafi abubuwan da da ka tattauna so akan abubuwan da na yi bincike kenan su abin da na yi bincike shine su wannan recommender system da ake kiran shi da turanci wato waɗanda suke bijiro ma mutane da abubuwa da mm. suke tunani suna sha'awansu eh so shi yana amfani da um, ya ne information bayanai bayanai da kuma abubuwan da kai ta yi a yanar gizo zai tattara abubuwan da kake so da nan da nan sai ya tattara ya amfani da shi sai ya tuna maka ya kawo maka wani abun da yana tsammanin da aka so shi amma kuma baka san yana nan ba mm, wannan wannan muhimmin abu ne mm. saboda um, ka yi magana misali irin ayyuka ko kuma rubuce-rubuce ko abubuwan da mutum ya yi a shafin sada zumunta na facebook mm. a wasu lokuta ko baka shiga ba magana mm. kawai in kai eh. in ka shiga sai ka an bijiro maka da wannan abin shi kuma me ke faruwa eh. wato tabbas haruna mm. yanzu dai kafin mu ci gaba da wannan <laughs> tattaunawa ta mu bari eh. mu je ga wato shiri na gaba to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da yau da gobe shirin matasa daga nan birnin washington dc kafin mu ci gaba da shirin namu ku dan shakata da wannan wakar ta fulani Aha. yake mun taɓo batun Fulani bari mu leƙa filin mu inda wakilinmu Binta Muhammad a kwanakin baya ta taɓa yin hira da wata mata kan wani girki na ƙwalam da makulashe irin na Fulani. Bari dai mu je ga Binta domin yau na ya tsinke. matasa da sauran jama'a barkamu da zuwa filinmu na kwalam da makwalashe na yau da gobe. A yau na tare da wata bafulata na malama da Nijo ta yi mana wani girki na kwalam da makwalashe irin na Fulani. Bara bari sai a sakunni. Salamu alaikum. Girkin da zamu yi shine ana ce mai yaure. Ana yaure da Fulatanci. Hmm. Amma da Hausa ana ce mai dambu amma mu yaure muke cewa sai ka sirfa geranka ka wanke shi ka tsane shi ka je inji a niko maka sai ka tankaɗa kayanka ka cire wannan dattin da yake ciki. Okay sai ma an yi tankaɗe ke. Sai an tankaɗe a cire dattin da yake ciki, ban ba za a rasa datti a cikin wurin inji ba. Sai ka zo ka sa garin ka, ka sa shi a akwai wani abu da ake kiran kwanon madambaci. Mm. Za a mai kofofi mm. sai ka sa shi ka rufe, ka kawo ruwa a tukunyar a ƙasa mm. kafin ka ɗora wannan madambacin sai ka sa sai ka kawo wannan garin ka rufe. To garin kafin a sa shi a wuta me ake masa? Kamin a sa shi a wuta za a ɗan yayyafa mishi ruwa sai a sai ka rufe cire shi ka kawo leda ka rufe ka kawo murfi ka rufe gefe gefen kwanan sai ka samu tun da yanzu ba sai ka dan samu abin nan ka lillike shi inda kofa ba za ta fita ba hmm. to in ya turara na farkon nan ya turara na farkon nan tiririn nan ya nuna da shi to sai ka kara kawo wannan turaren garin sai ka juye shi a kwanan ka tsaftace ka sako shi daga kan wuta a tsaftataccen kwanan ka sai ka juye shi sai ka kawo kuma ruwa hmm. mai kyau hmm. sai ka yayyafa ka juya ka juya ka juya sai ka kara mai da shi kan wannan sai shi garin ya saki jiki kenan ya saki jiki yawwa eh kaman fura sai ka yayyafa ruwan sai ka gauraya ka gauraya sai ka mayar da shi kan wannan madambaci. in ruwan ya kare sai ka iya ebo ruwan ka kara a cikin wannan tukunya ta kasa da eh. ruwan yake bada tiririn sai ka kara rufewa kuma ya nuna ya nuna sai ka kara cire shi sai ka kawo shi in ma yan muciya ka ne kana da dan karamin turmin ka sai ka bubuga shi ka bubuga shi kenan yayi a ki ce mu a lokacin sai in ji kanshi yana eh zaki ji kanshi yana tashi har ma makota za su dinga lokacin kanshin shi. Amma ana iya sa kayan yaji barkono da citta da fari don ya fi don ya riba da ƙanshi mm. To za ka iya sha da madara mm. ko da kindirmo duk dai madara abin da kake so zaka share shi in kana bukatan siga sai ka sa siga dan bare bari ba za a ba su ba wannan a ba a basu kuma a to sai su dan koyi sha su ma ya su dai su nasu ba ai in ma kika cancanci in ga miki na tabbatar miki irin yanzu haka, bare bari da yawa miyan su ya tsinki akan yana a tsinki akan wannan girki ba eh. to a jarraba a gani to da me ake sha kika ce ana sha da madara ana sha da kindirma ko madarar ruwa ko ta gari hmm. abin da ya sauka gan kana so he ka sa siga dan ka kara jin daɗin shi wato da makwalashen eh, na fulani kenan hmm. wanda muke yin kana so dan ko biki ko suna ana yi hmm. amma ba a matsayin abinci yake ba a matsayin kawai dan abin tabawa eh abin tabawa ne tunda ba kaman fura ba a sha tuwo to ban sani ba kafin kai magana na ga madina ban sani ba kin taba cin wannan ban taba ci ba amma dai ka san ni ma ba na ce so abinci na ne yau in na koma gida takannas sai na irin wannan girkin nata. Ta jin filatancin? <laughs> Ina ji mana a wali jam. Ha jam kala <laughs> to kike da haruna. Amma yau kuwa kin ce yau in na koma gida. Yau zan yi in na koma gida dama jiya na sai akwai fulawa a cikin amin da ta yi na sai fulawa jiya. To shikenan dai kake tona kanki asiri da shikenan. <laughs> To a kafin mu tafi mu ji wannan rahoto muna tattaunawa ne da bakon mu wanda to a yanzu filin namu ne ba wani rahoto kuma kuka manta shine nake cewa kafin mu tafi eh. mu saurari wannan rahoto na wannan abinci da baki taba ci ba eh. muna tattaunawa ne da bako da yake magana a game da mm. wannan tsari ko manhaja ko wani abu mm. da yake wa mutane da mm. abu ko za ka mana karin bayani eh wato kafin ya bijiro da wayannan bayani akwai abubuwan da yake tattarawa that is bayanai a kanka so bayanan sun kasu kamar kashi biyu akwai ɗayan muna kiransa content knowledge wato wani tsari da ke sanin ainihin abubuwan da ake kamar zama kiransu mm, ah, content misali content shine bayanin da ya shafi kamar sunanka inda ka fito eh, shekarunka da sauransu dan shi kuma ɗaya ɓangaren shi ne kamar social knowledge representation wato shi kamar abubuwan da ya fi mu'amala da kake yi da abokananka akan yanan gizo so yanzu misali ni da kai ni da kai da madina da malam hafiz mu abokai ne hmm. a yanan gizo to ni na kalli misali kamar fim guda uku mm. a cikin ukun nan kai ka kalli fim guda biyu daga cikin uku da na kalla misali kuma kamar madina ta ta kalli fim guda biyar a cikin fim guda biyar din nan mm. ta kalli na kalli fim guda biyu a ciki to kaga wannan bayanai ne wanda yana nuna cewa muna kallon yawwa muna akwai wannan dadis akwai wannan fina-finai da muke kallo zai to a cikin fina-finan da ka kalla kamar guda goma so zai tunanin tun da ai mun so fim guda biyu da muka kalla to sai sai so ya bijiro mun da ko ce ya turo mun da wayannan fina-finai guda na kalla ne yawa to kaga wannan shi social knowledge kenan representation saboda hmm. mun yi taɗin fim ɗin da kai misali a gizo a ina son wannan fim ɗin a'a ko ina son wannan waka ko kuma ina son wannan mutumin to wannan bayanan zai ɗauka sai ya yi ronin algorithm ɗin ban sa algorithm da hausa ba <laughs> shi ma wani tsari ne dai shi ma da yake da wahalar fassarawa so shi kuma content zai duba shekarunmu ko kuma ta bangaren da muka fito misali a najeriya dukan hausawa ne mun fito ta bangaren muna da al'adunmu da sauransu so menene yawancin abubuwan da ake yi a kuma shekarunmu na tsakan ganin a matasa ne a tsofi ne mun ko menene da sauransu to bayanin da zai amfani da shi kenan ya bijiro da wayan abubuwan da misali kai ka sani ni ban sani ba sai ce mu a ai wane ya san wani abu kaza to bari turo maka wani abu to duk wannan abubuwan algorithm ne yake yi saboda haka abinda da kai digirin digirgir akai kenan insha Allah to kamar yanzu ina kake gani gaba ya abubuwan za su kasance tun daga halin da ake ciki yanzu gaba kuma ya wannan abubuwa za su kasance ai abubuwan kusan duk da mu muke yi mu muke bincike a kai da sauransu abin yana bani tsoro kawarin maka misali kamar yanzu abin da na yi research kasan abin da ya shafi wannan kamar yadda ingila can sashin bangaren nahiyan turawa ina ganin kila sai ka dan hanzarta saboda lokaci eh, so a takaice dai a takaice dai yanzu in kana neman abu a intanet da ka yi tafin din abin da kake so ne kai tafi za ka rubuta sunan shi eh, hin da sauransu to amma abubuwan da ya shafi kama abubuwan al'adu da yawa bai mutane ba sani ba so shine za ka samu maimakon kai tafin abin da muke bincike shine kana shigowa maimakon kai tafin kawai zai fara fitar maka abubuwan da za ka yi abin da sosai maybe ina ganin za ka yi wa madina karin bayani a cikin shirin ta na matasa a duniyar gizo wanda ke zuwa <laughs> kowane lahadi insha mm, Allah eh, to mun gode sosai da kuka karɓi bakuncin mu haruna kai dai kana nan tare da mu da fatan zaka ci gaba da dawowa kullum in za mu hau studio sai ka zo tare da mu mu uku da ni da kai da amina ah. hafiz kai ma sai ka dinga ah, dawa kullum a'a <laughs> To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin hafiz baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da wato wanda ya da injiniyan mu na yau mr chan da kuma wanda ya taya mu mr dan <laughs> da, da mahmud ahmed usman da haruna shehu marraban jos wato bakinmu da suka zo yau ni madina dahiru mai shanu daga nan birnin washington dc ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da